Allah da rabi ga guri wallahi dan rabda ne jari bola dan rabta eh dan jari bola a cikin mu? a cikin gidan za ka yi jari bola? Na abinci ke nema wallahi sati na guda wata ɗaya bace abinci ba wallahi. Ko shekara ba kai kai ba a cikin dama mun daɗe muna fakon barayi a cikin gidan da suke guwa suke mana satar kwanuka da gas da kayayyakin abinci a cikin gidan nan. Saboda haka yau asirin ka tuwo. Ba ni ɗaya na gani. kai kai kai kai wai wannan ai robar cin abincin lafazi ne to hadda kofin shan kwanin kanu guduwa za kai kai kai kai wannan ai mun tukunya da kumbani da Allah da da bika bata hakuri wallahi za ka ga bata hakuri za ka ga bata hakuri shi ka ji ka amagar kama ina lillahi wa ina ilaihi raji'un a a a a fa sabuwar kula ce ta kalos ta cin abincin sa ya shuta za ka ga rabta ba dai rabta ba kai kai kai kai kai kula adan gani ne shekarar jiyar nan ya so kula nan saboda ninga cin abu amma ka tattara ka sace kai baban bola ko za ka ga baban bola wata irin ku ne barayi kenan waɗanda kuke ɓata wa masu baban bola suna a ƙasar nan abinda nake so da kai idan harkar baban bola kake so kayi a rayuwa kai koyi da shugaba da kuma babban yaransa dan zarra da suke legas suke harkar gwangwan shugaba da babban yaransa dan zarra ba su da aiki sai siyan kayan karafuna scrap pre cylinder gas robobi kwabawaya da dukkanin wasu kayayyaki na baban bola kuma suna siyayyar kayan baban bola kuma su siyar a cikin farashi ingantacce mai alfarma sannan ba sa ta'ammali da barawo ba sa siyan kayan sata shugaba da shi da babban yaransa dan zarra da suke harkar nan a Legas ba inda ba a san su ba a faɗin Najeriya da duniya gabaki daya kuma duk a inda ka tara kayan baban bola daga kan robobi zuwa kan karafuna ga nan wayar su nan kamar haka idan ka ɗauka ka kira su za su zo su siya su baka kuɗinka a take kuma farashi ingantaccen farashi. Kuma duk inda suke na kira su zo siya Duk a inda ka tara kaya idan ka kira shugaba da kuma babban yaron sa dan zarra ko a ina kake faɗin Najeriya za zo siya su baka kuɗin ka a take. Insha Allah. Saboda haka ina kira ga al'umma da suke harkar jari bola na faɗin duniya da najeriya ga baki ɗaya za ku yi koyi da irin su shugaba da kuma babban yaransa ɗan zara da suke harkar gwangon a garin Legas domin su ba sa sayan kayan sata kuma ba sa ta'ammali da barawo burin siya za a sai kayan da za su tsabtataccen kaya kuma ingantaccen kaya su siya su siyar domin su inganta rayuwarsu kuma su inganta rayuwar al'umma.